أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء wa ba da yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha biyar ga watan shawwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda shi da bakwai ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin. a wannan mu'assasa ta ashabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin taqiyuddin hilali muna roƙon Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan kuma ita ce halka ta 117 a jiya mun fara wasu bayanai kafin mu fara zan faɗi wasu kalmomi yanzu abu na farko abinda ba mu gushe ba muna faɗawa mutane cewa wata jama'a da suna wahabiyawa wanda suke bin alkur'ani da sunna da tauhidi babu wannan jama'ar wasu ne ke amfani da wannan kalmar suna nufin ba wahabi irin makiyin annabi ko ɗan tashin hankali amma abdulwahab bin rostom da aka taɓa yi wanda ya rasu hijira 119 a yankin aljazair mabiyansa su ake ce musu wahabiyawa yana da alaƙa da aƙidar ibadiyya daga nan duk wanda ke so ya zagi ahlus sunna sai dakko waccan nisba sai ya latta wa muhammad bin abdulwahab da mutane suna da adalci ya kamata su jingina mu zuwa ga dan ne ba mahaifinmu domin su shi nan sa muhammad sunan babansa abdulwahab abu na biyu ba mu gushe ba muna faɗa ma ƴan uwan mu ƴan ɗariƙu maganar da aka ce shehu tijjani ya ce idan ƙila annin shay'an azinuhu bi mizanin shar'i idan aka ce ya faɗa abu ku auna shi da ma'auni na shari'a bai ce ma'auni na shari'a da haƙiƙa ba ma'auni na shari'a ya ce ya ce abin da ya ne ku ɗauka abin da ya saba ku aji saboda haka kullum muna faɗawa mutane shehu tijjani ko a gaban Allah ya fita don haka yadda munazara ta gudana yau kowa ya je don kana yin tijjaniya da sunan cewa shehu tijjani ne ya ka, maganan fa shehu tijjani sun haɗu da annabi ya bashi ɗari nan da la'asar ka gane cewa ba ba a littafi shehu tijjani ya rubuta ta ba wasu ne suka zo suka ce shehu tijjani ya ce da aka kakkaje kai abu ku tafi lahira ba da baka gani a littafin shehu tijjani ba baka da dalili na yin abu kuma ka ce shi ya saka don na kasu ne a zamanin da shehu tijjani ya rayu yana malami a ce bar duniya bai rubuta littafi ba irin yadda ya tambata a gidan ilimi wannan kuma Allah yana so ne wani abu saboda hikimarsa shi ya sa da bai yi rubutu ba wannan zai sa yin saukin ƙarya yana da sauƙi wato duk abin da za ka faɗa a kure masa shi don ba a littafin sai faɗa ba so da haka ni ina faɗa a iya abin da na fahimta tsakani da Allah dukkan maganganun nan da ake faɗa ake cewa shehu tijjani ya yi to asalinsa ma ƙarya ne bai yi ba wannan duk wanda ke so ya zauna lafiya haka ya kamata ya dauki maganganun nan a shehu tijjani bai ba haka wannan shi ne a tashar hausa bakwai munazarar da aka yi ɗazu sun sa ta kai tsaye a gidan tibinsu kuma sun ce za su sake fitar da rana wata za su sake sawa a maimaita idan sun sake fitar da ranar da za a sa a maimaita to insha Allah zan sanar da mutane a wannan majalisi na wannan karatu din sannan munazarar da ta gudana dazu wanda suka ce ana ganin annabi bayan ya bar duniya ya ba da saƙo sakon ya zama addini kun ji cewa addini ne fa da bai da magabaci bai da magabaci cikin sahabban annabi bai da magabaci cikin tabi'ai bai da magabaci cikin tabi'ut tabi'ina mun sani cewa duk abin da za ka zo da shi na dalili akwai wanda ba zai karba ba kamar yadda muka ce karatun nan ba muna yi ba ne dole sai ka yadda a'a ana yin karatun nan ne uzuran aunuzura ne idan muka je gaban Allah mu abin da Allah zai tambaye mu mun faɗa eh mun gama amma ka yadda ko kakka yadda dama wannan ba namu bane wannan ba namu bane saboda haka duk yadda dalilai ya bayyana akwai waɗanda ba za ka rasa su da son zuciya ba to masu son zuciya waɗannan babu kuma yadda za ka yi da su shi yasa da mu gama dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce masa fa in lam laka in ka baje dalilai kaga mutane sun ki karba yace fa alam a yattabi'una ahwa'ahum ka sani to inda an riga an koma son zuciya ake bi kuma dama Allah ya ce fara aita man ittakhadha ilahahu hawahu أفأنت wakila عليه وكيلا أفرأيت من ilahahu hawahu wa don الله ala علم idan mutum ya ɗauki son zuciya ya sa to ko yana da karatu sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi ya saki hanya sau da haka wanda dai zai yi ya je yi ba wanda za mu hana shi amma ka sani addini kake yi wanda sahabban annabi ba su da alaka da shi ɗaliban sahabbai ba su da alaƙa da shi ɗaliban ɗaliban sahabban annabi su ma ba su da alaƙa da shi wannan shi ne sau da haka wannan shi ne kawai saƙon da nake so isarwa da mutane yawa maganar cewa a ga annabi ƙiri da muzu ya ɗauki wani abu ya ba wani na addini ya zama addini bayan babu shi wannan har gaba da abada duk wanda ya kawo shi kuma na dinga ja da shi kenan daga yanzu har ran da Allah zai ɗauki na wannan magana kowa ya faɗi ta ƙarya ne dan ba wani wanda zai zo kare na mana hankali Anas dan Maliku ya ce kalla lailatun ta'atini kaɗan ne dare ke zuwa sai ya mafarkin manzon Allah wanda da nassin Qur'ani Anas din yana cikin mutanen da Allah ya buga masa tambari suna zaune gaban annabi yace ulaika humul mu'minuna haqqan sai malamin ka da ba aya ko ɗaya da za ka yi tabbatar mana da imanin shi sai ka ce shi wancan da Allah ya tabbatar da nagartarsa bai cancanta ya ga annabi ba su haɗu da shi malamin ka da nagartarsa ba tabbasi ya cancanta ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne abin da ya kamata mutane su gane da aka magana cewa wai annabi ya haɗu da wani kiri da muzu ya baki sako a kawo al'umma ya zama addini wannan magana banza ce kowa ya faɗi ta ba mai yadda da ita ba kuma lokaci ya yi dole sai mun ja da wannan magana wallahi wannan maganin kowa ya faɗi ta ba mu yadda da ita ba kuma za mu ja da ita fara ja da ita kenan yanzu ila yau mulki ya mati sannan magana ta ƙarshe kamar yadda na yi ɗazu a mutane da Allah an faɗa min cewa akwai yanzu an koma misayar yawo a social media ɗin a facebook don Allah mutane a yi haƙuri wajen faɗa ma juna maganganu marasa daɗi a yi haƙuri munazarar nan dai an riga an yi ta ta riga ta wuce mutane Allah ya ba su hankali kowa zai iya saurara wanda yake neman gaskiya zai iya ji kuma kowa zai iya zama alƙalin kansa cikin abin da ya riga ya ji da aka da Allah mutane a yi haƙuri a daina faɗawa juna baƙaƙen maganganu cewa ‘yan uwanmu ne musulmi ne saɓanin fahimta muka samu a akan wata matsala wacce suke sosai sun kare ta matsalar da babu wani sahabi na annabi da yake goyon bayan wannan matsalar wannan kuma shine abin da ba zai yi ma da Allah jama'a a yi haƙuri magana ta duk daga cikin waɗannan waɗanda suke ganin cewa sun tumbatsa a gidan ilimi mu jahilai ne ba mu yi karatu ba ba mu san komai ba da haka lokaci ya yi yanzu tun da akwai waɗanda suke sa su sai dai malamansu su fito ba su ba wannan kawai ne shi ne saƙon da nake da shi yanzu a daidai wannan lokaci jiya mun fara fassara baitukan malam da ya kawo yake cewa shi ba zai riki wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ta shi ne wanda zai jibinta al'amarinsa ba walau mursalina walau salihina walau na bi auda'i sama ko da a ce manzanni ne na Allah alaƙar kowane annabi da Allah alaƙa ce ta alhaliku da almakaluku shi yasa alfaza zai cikin ishirin yi sauri da ya ce wa halba da masarahu bi ga gayatun shin bayan manzan Allah ya tafi wajen Allah ya ji ya dawo a kowata ƙololuwar daraja da yake nema sai sauri ya maka idraki Don ka gane duk da annabi ya je wajen Allah bai da alaƙa ta ya cancanci kowane irin haƙƙi na Allah sai ce huwa al-abdu haqqan qarrabathu inayatu annabi bawa ne na Allah kulawa ce ta sa ya samu wannan matsayi walau na koda mutanen kirki walau tsa'iri na koda ko an ga suna tashi bai auja isama'i a kasannin sama wala yu'badullah ba a bauta ma Allah illa bi ma’ata sai da abin da ya zo fi shari'atihi cikin shari'ar sawarta da kuma ya yadda da shi yaushe ne za ku je ku turo wanda zai zo wakilce ku ya kara addini amma wanda bai ma gama sanin ƙawa'id na ilimi ba ta yadda yanzu idan na ce maka auren mata hudu ya wuce hudu haram ne sai ka ce sai na kawo ayar da ta ce kada auri mata sama da hudu ai aikin annabi da sahabbai cewa ba a yi wanda shi ya nuna maka cewa ba a yi sai na kawo maka aya ba da ta ce kada a yi eh, yanzu ba da bayan nan ba da wuya ka samu hukuncin abin da ya shafi harkar maɗugo don wannan wani abu ne ya zo daga baya ba a san shi ba abinda aka sani luwaɗi namiji ya nemi namiji a kan shi Allah ya ta magana a cikin ƙur'ani ba a bauta ma Allah sai da abinda Allah ya shar'anta wa man yaz'umu duk wanda ya rayi al-ilma yace ya san wani abu ghayr al-kitabi ba ta hanyar littafin Allah ba wa ghayr al-hadisi ba ta hanyar hadisi ba a sahih ingantacce wato iskara wannan mutumin ya kirkiri ƙarya sai yake cewa wala fadla babu falala fi dina a cikin wannan addinin namu aristo da aristo wannan aristo yana daga cikin malamai inda suke da alaka da falsafa wala ibn rushd ko ibn rushd ba wannan wanda yake ba maliki ma wa man qad qafa da wanda ya zaman tiya bi irin hanyar da suka bi yace fa tauhid rabbi tauhidin ubangiji na cewa Allah shi ya cancanta a kada shi da a hada shi a shi da bauta kara haɗa shi da kowa bi manzilihi wato a matsayinsa ganiyun anil mantiqil murta'a ya wadatu daga mantiki wanda ainihin wato wasu suka lura da shi a matsayin abin da za su ba shi kulawa sai ce fa'in na arasto domin shi arasto wa atba'ahu da mabiyansa aduwun to lallai makiya ne da dinin ilahi wara ga addinin Allah ubangijin talakai wa mahama duk sanda nan hadisa sahiha muka samu hadisi ya inganta daga annabi abatna bihi za mu bauta ma Allah da shi mallahul muntaha wanda ga baki ɗaya. makurar halittu gare shi za ta koma amma kada a manta cewa fa fahimtar Alƙur'ani da sunnar Manzan Allah dole ta zama akan fahimtar mutanen kirki na farko Allah ka ji kan dattijan arziki mala bakar gumi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya ga musulmi amma za ka ya ce ba a fahimtar Alƙur'ani da hadisin Manzan Allah sai akan fahimtar magabata na farko wannan shi shine abinda za a lura da shi wadda ba za ka zo kai ka ja mana hadisi ba ka ce ita ce dalilinka sai mun tambaye ka ala fahami man in ba haka ba za a yi ta dambarwa ne a yi in ka ja hadisi wancan baya ya yake fahimtar sake nan su ɗaliban da annabi ya faɗa a magana a gaban su su karoito su ba su da fahimta ne su ba su gane komai akan hadisin ba sai kai sai ya ce walaisa lahu mutum ba shi da min wasilatin wani tsani illa ulumul silahi sai dai ilimin istilahi wa ulumin luga da kuma ilimin lugar larashi duk wani ilimi da yake da alaka da wani istilahi kawai wasila ne tsani ne daga karatun nahau ba gaya ne wasila ne karatun balaga ba gaya ne wasila ne karatun usulul fiqh ba gaya ne shi wasila ne karatun hadisi mutsalahu shi ba gaya ne shi wasila ne hanya ce da za ta taimaka maka daga ƙarshe manufar mai ake so ka yi ka gane alƙur'ani da sunan manzan Allah da su in ka karanta lugar larabci da duk wani kayan aiki na ilimi bai taimaka maka wajen fahimtar alƙur'ani da sunna ba wannan abin bai da amfani shi sa ko ga ɗazana ce karatun addini daban gane addini daban idan an in kai karatu sai ka fahimci addini amma ba duk wanda ya karatu bane ya fahimci addini ba mutane nan da ya sun yi karatu amma ba su gane addini wanda baiwa ce ba kowa Allah subhanahu wata'ala yake ba wannan ba naka da na'au da sarfu da balaga da adab da duk wani abu da ka sani wanda ulumul ala ne amfanin sa yake maka maka wajen fahimtar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka sani cikin qawaid nan da malamai suke zuwa su giggina na usulin fiqh da wata ka'ida ta kaza da wata ka'ida ta kaza akwai ka'idar da in an gina ta to tana buƙatar dalili ne sai an gina ta sai a gina ta amma wasu zo su kafa ka'ida babu dalilin da zai ba ka'idar kariya ran da kace ina dalilin ka'idar babu yanzu wani ka'idar da wayannan mutanen ke amfani da ita cewa wai ma jaza lin nabi tan yajuzu an yakuna lil wali karamatan wannan ka'idan mai zai bakin dinta ba abinda zai kare ta wargazacciyar ka'ida ce saboda kalmar ma siga ce ta umum duk ga baki ɗaya babu wani abu da ya rage duk abin da ya halatta ya zamanto mu'ujiza ga annabi to wannan abin ya halatta ya zamanto karama ga annabi mun faɗa mun ce mafi girman mu'ujizar da Allah ya saukarwa da annabi Muhammad ita ce alkur'ani ba kuma wani waliyin da ya yanzu da sunan waliyin taka duk wanda yanzu ya zo ce wa mutanen duniya shi ma an saukan masa da wani ƙur'anin na annabi mu'ujiza na shi karama saboda shi waliyi ne ta ko mutane su ɗauka ya sha ƙwaya ya haukace mahaukaci ne a hukuncin kafiri ne ya yi rijiya bar addinin musulunci duk ba wanda yanzu zai zo mu mutane da wani ƙur'ani ya ce karama ne mutane sai da shi babu shi wallahi wannan shi ne shi ne malin yake cewa ilmul kalami shi ilmul kalam wa da usuli da kuma sashen wasu matsaloli da suke da alaka da ilimin usulun fiqh zalamun akwai abin da yake duhu ne ya ne suna janyo wa mutum kullum ana dukkan kowace irin wahala wala su ahli sunna ba ma neman agaji cikin abin da babu wanda zai iya da gairin ilahi in ba da Allah ba mun yi maganin abin da ya shafi gasa a baya Allah ya ce istastaghi suna rabbakum lokacin da kuke neman agajin fasta gaba na kuma sai Allah ya karba muku to kada wani ya ce to ai gashi nan an ce fasta gasa wallazi min shi'ati ai mun yi magana akan istigasa shi wannan da ya nemi taimako ya ce a kawo gudunmawa A lokacin annabi musa yana gurin ne yana dare wata wajen mutanen annabi musa bayan ya bar duniya yana kabari a kwance kuma in abu ya taso suna kiran annabi musa sai ka musu gudunma ka taba ji kuma shi wanda aka nemi agajin nasa daga ƙarshe ba gashi shi ma fafarattu minkum ba ta gashi ya gudu lamma khiftukum lokacin da na ji tsoron ku ba guduwa ya ba annabi musa Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin wanda aka nemi agajin da shi duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi sai Allah To idan kana so ka gama lafiya kan to wala nastaghithu bi ghairi ilahi wa man yastaghith bil ibadi duk wanda ya nemi agaji da bayi akan abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah gawa wannan mutumin ya zama halakaki wa na bil ilaha mu muna kudircewa cewa Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wato ala arshihi akan al'arshinsa zitta'ali ma'abucin ɗaukaka istawa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ta. jiya na yi magana cikin abin da na yi magana ina ganin idan ba na manta ba jiya ko shekaran jiya na kawo maganganun shehu abdulkadir jilani a cikin wannan littafin alguniya ilhaq alguniya litalibi tariq ilhaq na tabbatar da cewa sha abdulkadir jilani a cikin aqidarsa da ya rubuta a wannan littafin shine Allah subhanahu wata'ala ya daidaita a saman al'arshi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala sannan duk wanda yake tuhumar mu muna tambayar sa annabi da ya karantar da ƙur'ani shekara ashirin da hudu shekara goma sha uku a makka goma a madina ɗaliban annabi muhammad shin Allah yana ko'ina ko bai ko'ina ne ko yana saman al'arshi ya daidaita wayanda suka biyo ba tabi'ai menene fahimtar su shin fahimtar su Allah yana ko'ina ko bai ko'ina ko ya daidaita a saman al'arshi subhanahu wata'ala to malaman mazahibu dinnan guda hudu dukkansu da maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmadu dan hanbali waɗannan da duk duniya ta yi ittifaki suna daga cikin mutanen da aka yarda cewa mutanen kirki ne yanzu dai daga cikinsu al'imamu ahmad imamu ahalis sunnati wal jama'a yana da littafi usulus sunna bari mu ji al'imamu ahmad a littafinsa usulus sunna da yake faɗa shin aƙidar sa Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina ne ko ko aƙidan al'imamu ahmad aƙidar sa Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi ne al'imamu ahmad an haife shi hijira 164 ya rasu hijira 241 wannan shi ne al'imamu ahmad imamu ahalis sunnaci wal jama'a yana faɗa cikin wannan littafi nashi wajen abin da ya shafi aƙidan abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da kuma abin da ya shafi aqidu wanda suka shafi babin al'asma babin al'asma'i wasifati babin da suke da alaƙa da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffofin Allah subhanahu wa ta'ala din ya kawo wal'imanu bi ru'yati بالرؤية يوم القيامة يكاو وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صحيح رواه القتادة يكاو وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان أو واتو والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكا وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان sannan ya kawo maganan cewa wal imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kawo maganan abin da ya shafi wato wal imanu annal masiha ad dajjal kharijun maktubun bayna aydihi alkafir sannan al'imamu ahmad a cikin wato littafin sani wanda a ɗaya daga cikin littattafansa na duba a shi ba ɗan ba ne ɗaya littafin ne insha Allah zan yi ƙoƙari in kawo amma kowa ya san cewa wannan ita ce aƙidarsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a saman al'arshi daidaitan da ya da shi subhanahu wata'ala nan a ɗaya daga cikin malamai akwai babban malami mai risala abu zai ƙarƙirawani yana cikin malaman da suka tafi cewa a mazaba ce ta maliku cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a saman al'arshi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala haka al'imam abu zai wani ya faɗa cikin muƙaddimarsa ta risala cewa wato yake faɗa cewa ta ofayinku zai lahu bi adadi wa ya haɗi man yi fi ƙuhu faɗi a kullum mu yassarun bi taisirihi ila ma sabaka min ilmihi wa ƙadrihi min shakiyin au to da haka da ga a baya yana faɗa cewa alal arshi tawa Allah akan al'arshi kawai ya daidaita wa alal mulki tawa walahul asma'ul husna wa sifatil ula lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an yakuna makhluqatan wa asma'uhu munasa sai ce kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqihi wa tajalla lil jabal fasara dakkan min jalalihi wa anna al qur'ana kalamullah bayan da ya kawo cewa qur'ani zancen Allah ne ya sake kawowa cewa alima kullu shay'in Allah ya san kowane irin abu qabla كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد bayan da ya kawo wannan sannan ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ya daidaita a saman al'arshinsa amma wa huwa fi kulle makani bi ilmihi Allah subhanahu wa kowane waje yana sane da iliminsa mai ake yi ainihin wato a wannan wajen subhanahu wata'ala wannan shine abin da shi al-imam Abu Zaid al wani ya faɗa baya ce al-alimu al-khabiru al-mudabbiru al-qadiru as-sami'u al-basiru al-aliyu al-kabiru sai ce wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi amma huwa fi kulli makanin bi ilmihi haka insha Allah akwai littattafan malikiya wanda sun tattara aqidar al al'imamu Maliku Maliku a shi shine ba Allah bai ko ina ba ko yana ko yana. a'a Allah ya daidaita a saman al'arshi tun da ya dace da shi Al'imamu Ahmad ma yana da littafi sha Allah banda wannan nan ɗauko. sannan al'imamu Abu Hanifa ma haka sannan al'imamu a shafi haka duka wannan ita ce a aqidarsu to da haka in kana ganin cewa wannan yi ma Allah ta shi ne mu ce eh kamar yadda mu ce wai Allah subhanahu ta'ala ya daidaita to wannan kuma matsalar ka ce amma ko ban kawo maganan al'imamu Ahmad ba maganar Shaykh kadir Jilani da na kawo jiya ya faɗa ya ce wannan aƙida ce ta al'imamu Ahmad ya faɗa yake cewa wa Ahmad bin hanbar rahimahullahu ƙabla mautihi bi qabrin yace Akbaru sifat wato ja'at bila tashbihin wala ta'til sannan ya kawo yace wa qala ahmad rahimahullah fi riwayatin anhu fi mawdi'in akhar yace nahnu nu'minu bi anna allah azza wa jalla 'ala al-arsh al-imam ahmad ko ban kawo littafin shi ba yanzu magana da abdul qadir jilani ya faɗa mu muna yin imani cewa Allah ya daidaita a saman arshi kaifa sha'a wa kama sha'a bila haddin wala sifa ya hawa wasibun au ya hudu al-imam Ahmad imam ahadis sunnati ya faɗa saboda haka wannan ita ce aqidar mu da aka ita annabi ya karanta shekara 23 sahabbai akan da suke tabi'ai akan da suke tabi'ut tabi'ina akan da suke to ko me zaka kira mu da shi muna kan wannan aqidar ya rage naka yanda aka haɗu a gaban Allah maganan wa mai ya'addu ala yadihi tana nan ya qulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila ya ta laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikr ba'da da ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani kazula ana nuna min cewa lokaci yayi zan yi ƙoƙari in tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa kallon allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta asibirka wa ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh